Karin Magana Sura ashirin da biyu An fi son suna mai kyau fiye da wadata mai yawa, ta tagomashi kuma ya fi azurfa ko zinariya; mawadaci da matalauci suna da abu guda, Ubangiji ne Mahaliccinsu duka, mai basira kan ga damuwa tana zuwa ya nemi mafaka, amma marar azanci kan yi ta tafiya ya kuma sha wahala. Sauƙinkai da tsoron Ubangiji sukan kawo wadata da girmamawa da kuma rai; hanyoyin mugu akwai ƙaya da tarko, amma duk wanda ya kiyaye ransa kan kauce musu; ka hori yaro a hanyar da ya kamata ya bi, kuma sa'ad da ya tsufa ba zai bar ta ba; mawadaci yakan yi mulki a kan matalauci, mai cin bashi kuwa. bawan mai ba da bashi ne Duk wanda ya shuka mugunta yakan girba wahala, za a kuma hallaka sandar fushinsa, mai bayarwa hannu sake shi kansa zai sami albarka, gama yakan raba abincinsa da matalauta, ka hori mai ba'a, hatsaniya kuwa za ta yi waje, fitina da zargi kuma za su ƙare. Duk mai son tsabtar zuciya wanda kuma jawabinsa mai alheri ne zai zama aminin sarki; idanun Ubangiji na lura da sani, amma yakan ƙi kalmomin mara aminci; rago kan ce, Akwai zaki a waje,’ ko kuma, Za a kashe ni a tituna; bakin mazinaciya rami ne mai zurfi, duk wanda yake a ƙarƙashin fushin Ubangiji zai fāɗa a ciki; wauta tana da yawa a zuciyar yara, amma sandar horo zai kore ta nesa da su; duk wanda yake danna matalauta don ya azurta, kuma duk wanda yake kyauta ga mawadata, dukansu kan talauta. Maganganu masu hikima Faɗi na ɗaya Ka kasa kunne ka kuma saurara ga maganganu masu hikima; ka yi amfani da abin da nake koyarwa, gama yana da daɗi sa'ad da ka kiyaye su a zuciyarka ka kuma kasance da su a shirye a leɓunanka, domin dogararwarka ta kasance ga Ubangiji, ina koya maka yau, har kai ma, ban rubuta maka. maganganu talatin ba, maganganun shawara da na sani, ina koya maka gaskiya da kalmomin da za ka dogara a kai, saboda ka iya ba da amsa daidai ga duk wanda ya aike ka. Faɗi na biyu Kada ka zalunci matalauta a kan suna matalauta, kada kuma ka ƙwari wanda ba shi da mai taimako a gaban shari'a. Gama Ubangiji zai yi magana dominsu zai kuwa washe waɗanda suka washe su. Faɗi na uku Kada ka yi abokantaka da mai zafin rai, kada ka haɗa kai da wanda ba shi da wuya ya yi fushi, in ba haka ba za ka koyi hanyoyinsa ka kuma sa kanka a tarko. Faɗi na huɗu Kada ka zama mai ɗaukar lamani. ko ka ba da jingina saboda bashi, gama in aka kasa biya, za a ƙwace gadon da kake kwanciya a kai ma. Faɗi na biyar Kada ka matsar da shaidar kan iyakar da kakanninka suka kafa. Faɗi na shida Kana ganin mutumin da yake da gwaninta a cikin aikinsa? Zai yi wa sarakuna hidima. Ba zai yi hidima wa mutanen da ba su iya ba.